أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل النكاه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين yau lahadi sha takwas ga rabi'ul awwal hijira na dubu da dari hudu da talatin da takwas sha takwas ga watan sha biyu 2016 za mu yi karatu na uku a cikin hadiyatul arusai na muhammadu siddiq al-minshawi rahimahullah satin da ya gabata an yi karatu akan ya za ka zaɓi matakka ta aure sannan kuma da ƙawa ga matakka. to daga cikin abubuwan lura a ɓangaren zaɓen mata an ce sahaba allah ka yadda da su da waɗanda suka biyo bayansu mutum na iya auren mace ba don komi ba sai don addinin mijinta ko kuma domin wata manuwa ta addini a nan gaba an tambayi sayyidi umaru radiyallahu anhu a lokacin da ya auri ummu kulthumin ɗiyar sayyidi ali da fadima radiyallahu anhuma aka ce ya ka aure ta don mi ya ce saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi yake cewa kullu nasabin wa sihirin yanqadi illa sababi wa sihiri au kama kala ma'ana annabi ya ce sallallahu alaihi duk wata dangantaka da wata sarakuta tana iya yankewa amma banda ya an ka hada sarakuta da ni ko ‘yan an ka haɗa dangantaka da ni don shi ɗaya ne sayyidi umar ya aure ta haka kuma a ɓangaren walahunna mithlul ladhi alaihin bil ma'aruf an ce daga cikin abin da aya ga kanuhi shine ka yi kyakkyawan zamantakewa da matakka sannan kuma kakka cuta mata nan daga cikin abin lura ayan nan an yi bayanin cewa lalle kowane cikin da namijin da macen kowa sai ya kyautata ma wani sannan lamarin su kai kyau domin babban abin lura shine an ce haƙƙin miji bai cika sai in ya kasance yana kiyaye tsayuwa da haƙƙinta da maslahohinta ita ko haƙƙinta bai cika nashi sai ta jawo ta yi ɗa gare shi kamar da to cikin littafi alhukukus zaujiya na malaminmu gwani malam muhammadu bello ibn muhammadu boyi hafizahullah shahi na bakwai inda za mu tashi shahi na sha ɗai ya ce akirim ahla zaujatika ka girmama iyalin matakka ka girmama iyalin matakka ma'ana duk waɗanda suka shahi mataka ka tabbatar da kana girmama su suna da girma cikin idonka inna ikirama a ka. zaujatika wahtiramahum juz'un min ikiramika li zaujatika haƙiƙa girmama 'yan uwa na kusa na matarka da kuma ɗaukarsu da daraja domin akwai bambanci shi ikiram yaro in ka gane su amma ihtiram har cikin zuciyarka suna da alhorma suna da girma suna da matsayi ba sai ka gan su ba to girmama su da darajanta su juz'un wani yanki ne min ikiramika li zaujatika ta girmamawa da zaka wa matarka faja'al ka ɗauki min abiha babanta to ka sanya shi aballaka shine babanka wa min ummiha umman laka ka ɗauki mahaifiyarta mahaifiyarka ce wa min akhiha akhan ka ɗauki ɗan uwanta ɗan uwanka ne wa min ukhtiha ukhtan laka kuma uwata uwarka ce ma'ana anan duk abin da ya shahi girma da matsayi na gidansu na abubuwan murna da kai ake yi in ma damuwa ce da kai ake yi sannan duk wanda ka gani yana da girma cikin zuciyarka to da zaran ka yi haka wa bizalika da wannan ne ta dumul mahabbatu bai na kuma. soyayya za ta dawoma tsakaninku wa zidu ƙadaruka fi ainiha kuma girmanka da darajarka ya ƙaru cikin idanunta domin idan mace na ganin darajarka to shi zai sa duk umarnin da ka yi mata ko hannun da ka yi mata ta bi ta bari amma idan baka da girma cikin zuciyarta to duk harka ta lalace to anan kenan wanda ya alhormantar da nashi shi ma haka bai ɗaya girmama na wasu idan mutum bai girmama mahaifansa ba bai girmama yan uwansu ba yan uwansa nashi na kansa to ina ga wanda ba nashi ba kenan faƙar kanan biyu sallallahu alaihi wasallam a annabi sallallahu salama ana haranta mishi rai bi ru'yati a ƙaribi zaujatihi da ganin makusantan matarsa khadija radiyallahu anha fa za ta yaumin wata rana ista'azanat as-sayyidatu halatu bintu khuwailidin ukhtu ummil mu'minina khadijata bintu khuwailidin radiyallahu anhu ma sayyida hala diya khuwailid wa ummul mu'minina khadija diya Allah ka yarda da su biyu wadda ita khadija annabi sallallahu alaihi wasallam ita ya fara aure sai da suka yi shekara 26 tare da ma'aiki bai auri wata ba ta haihu ɗaya ne guda shidda zainab ruqayya ummu kulthumin fadima alqasim abdullah haka ma matu alaiha salamu diyatta da sayyidi ali aure ta har har sayyidi ali wafati bai aure wata ba har yi wafati har bai aure wata ba to anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wata rana ita gabu ya Allah hala ista'azanat ta nemi izini ta nemi iso fi dukhuli akan ta shigo alan nabiyyi a wurin annabi sallallahu alaihi wasallama to tana shigowa fa arfa hasi maiki ya gane ta yana gane ta fata hallala wajhun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai huska annabi sallallahu alaihi wasallama ta dauke alƙalniya wa sharaha sadruhu kirji ne ya buɗe farihan biha yana murna da ita ha domin ita to zakirhu bi ta radiyallahu anha tana tuna ta sheshi lokuta na khadija Allah kai da ita sai yana tuna kamar dai ga ta nan ta taho lokacin khadija na nan raye kaga akwai husnul ahadi a ciki shine kyakkyawan alƙawali mutum ka rika masa alƙawali ne da alhorma ko da bayan bainar sun maƙala sannan ya ce allahumma halatu bintu khuwailid allah ya kawo hala bintu khuwailid duk da cikin jin daɗi ne wannan muslim ya ruwaito shi hadisi na 2437 a nan an ce yakan yanke bisa ya aika ga abokan hadija bayan hadija ta ƙaura wa ƙala ahadul hukama ɗaya daga cikin masu hikima yansahu nahu ya ce yana nasiha ga ɗansa ahibba humataka wa himaka wa ahala mra'atika kam ra'atuka wa tazidu fi nazariha. ka so surukakka da surukinka da kuma iyalin matakka to idan ka yi haka kam ra'atuka sai matakka ta so ka wa tazidu sai ka ƙara kwaliti fi nazariha ga tunaninta ma'ana ta ga darajarka wa illa fala tazawwaja ahadul umara'u wani ɗaya daga cikin sarakuna ya auri binta rajulin faqir diyan wani mutum talaka shi gashi ba sarake amma ya auri diyan wani mutum talaka don mi don abu biyu li jamaliha wa diniha saboda tana da kyau kuma tana da addini fa mara ra'a al-amiru duk sa'ad da basaraken ga yagga zauje zaujatihi mahaifin matar ga tashi suruki ne kenan to zai tashi a sara'a zai kama gaugawa ilaihi zuwa gare shi wa anaqahu sai haɗa jiki ne da nashi kamar da larabawa ke wa ƙabbala ra'asahu ya sumbunci kansa saboda girmamawa balarabe da yayi ma haka ya girmama ka gaya faƙila na sai aka tambaye shi kai fataf alhaza wa an amirun ya kake yin haka ga talaka kuma alhali kai ne ba sarake ƙala sai ce ga hikimar da yasa nike yin haka liya azuma ƙaduruhu fi aini abna'i fa ya azuma ƙadar ummihim fi ƙulubihim liya azuma ƙadaruhu domin daraja ta ta girma ta girma fi aini abna'i a cikin idanun ɗiyana kaga ɗiyanai jikokin wanga kenan domin su ga girma ne idan sun ka ga girman kakansu to faya azumu ƙadaru ko ummihim fi qulubihim sai darajar mahaifiyarsu ɗiya ta kenan sai ta girma cikin zukatansu sai su ga ashe babanta na da girma tun da babanmu basara kenan yana girmama shi to ce shi a hikima haka amma kaga da ya walakanta shi ba za su gan shi da girma ba kuma zai jawo ba za su ga girman mahaifiyarsu ba saboda babanta bai da girma to amma yanzu da ya zan babanta na da girma to za su ga girman mahaifiyarsu sai la ta'kul mahara zaujatika kakka yadda ka canya sadakin matarka an yarjejeniya cewa za ka ba da dubu hamsin misali amma kai cikin zuciyarka kayi niyyar lalle ba za ka bashe su ba kila an yi nikahu shi ne auren inga girmanka wannan ana yi ne wanda mahi yawa a nan dai ba mu saba da shi ba kwarai amma yana nan cikin littattafai cewa an ambaci sadaki amma wannan ba ambaci sadaki ba in ambaci sadaki mahi yawa nan za a basuwa wani maka na a tawo daurin auren hadin ɗaya za a yi ai an da sadaki to amma wanga shi nikahu tafwidi shine ba za a ambaci sadaki ba iyaka bayan an yi auren amma ba za ka kusance ta ba sai ka ba ta sadakin ta gamsu da shi in ma baka ba ta wanda ya wuce sadakin ta batun da dama aure in ga girman ka ne to ka tabbatar da dai ka ba ta sadakul mithli to sai aka yi auren ba a ba da sadaki ba alhali cikin zuciyarsa yana da niyyar ba zai bata ba hadisi na nan zuwa akan haka ƙala ta'ala wa atun nisa'a ku ba mata saduƙatihin na sadaƙoƙinsu a cikin al'ibana sharhi na bulugul maram an ce an baci sadaki sadaki litasdiqil mahabbati bainar zaujain sunmiyar الصداق sadakan لتصديق mahabbati بين الزوجين an ambaci sadaki sadaki saboda yana gasgatar da so tsakanin ma'aurata duk abin da ɗan adam ya dunkule kuɗi masu yawa ba su wato ya ɗauki abin nan da muhimmanci ita ko za ta ɗauke ka da muhimmanci to wannan daga cikin hikimar sadaki kenan sannan shi sadaki karamta shi mustahabbina amma yawaita shi ya halatta don Allah ya buga misali da shi cewa a tetum ihidahun na ƙindara to anan ku ba mata sadakokinsu na hilatan alhali kyauta ce wacce za ku ba su da daɗin rai ko kuma nihilatan alhali addini ne shine nihila an ɗauke shi addini kamar da su al'imamul ƙudubi suka fassara domin can da ba a haka kawai mutum kamar da bayani zai zo fa in lakum an shay'in minhu nafsa fa in lakum idan suka daɗaɗa muku nafsan rayuwa an shay'in daga rage wani abu minhu cikin sadaki kila an yi dubu hamsin ta rage maka dubu goma to abinda ta rage ma fa kuluhu ku ci shi hani'an alhali yana mai sauƙi ga hadiya mari'an alhali shina mai daɗin hadiya ana cewa da'amun mari'un kamar da cikin littafi na al-mu'jamul ma'ana dai wanda ba wata matsala gare shi dama almari ko almar'u almari'u shine majarar shi shine makoshi to wai mari'an wanda za ku ci cikin makoshin ku wuce lahiya lau ba wata matsala ma'ana dai halat malat suratun nisa aya ta hudu to ana an yi umarni a bada sadaki وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحق الشروط ما حق شروط أن توفوا به wanda za ku cika da shi to mastahalaltun bihi min alfuruj abinda kuka halatta na al'aurorin mata shi an mahi haƙƙi mahi cika wanda addaidai ku kiyaye da shi mahi haƙƙin sharuɗa wanda addaidai ku cika da shi shine sadaki wannan bukhari ya hidda wannan hadisi lamba ta 2721 da kuma 5151 wa ƙala annabi sallallahu salama yake cewa ayyuma rajulin kowane mutum ta zauwa mara'atan da ya auri mace alama ƙalla min mahari ga abin da ya karamta na sadaki a kathura ko ma yayi yawa wa laysa fi nafsihi cikin rayuwa ta bai da niyya an yu'addi ilaiha haqqaha ya ba ta haƙƙinta khada'aha wannan ya zambace ta kuma ana haka fama ta hayyar ƙaura ya mutu walam yu'addi ilaiha haqqaha bai ba ta haƙƙinta na sadaki ba to ga hukunci ne nan laqiya Allah yawmal qiyamati zai hadu da Allah ranar alƙiyama wa huwa zan alhali yana muzinanci shi ya yi zina ita ba ta yi zina ba a idan aka diba majmu'u zawaid na ibn hajar al-haytami ya kawo wannan mujallidi na hudu shahi na dari da talatin da da biyu kuma shahi na biyu da tamanin da da hudu al'imamul bai haƙi mujalladi na bakwai cikin sunan albai haƙi eh, eh, mujalladi eh, na bakwai shahi na da arba'in ɗai lamma ta zawaja ali na abu ɗalib radiyallahu anhu lokacin da ali dan abu ɗalib Allah ka yadda da shi wa karrama Allahu wajha ya aure as-sayyida ta fadima radiyallahu anha qala rasulullahi sallallahu alaihi sallama a ha shay'a ka ba ta wani abu ƙala ali ali ya ce ma indi shay'un a yanzu ban da wani abu ƙala sallallahu alaihi sallama. to aina dir'ukal khadamiyya ina surkenka yar garin haɗami shine khadamiyya kama a ce uka as-sokotiyya surkenka yar sokoto misali ne to alkhadamiya wadda ta samu an an yi ta ne garin khadami to shi aina da ukal khadamiya qala sai sai da ce hiya indi tana gona fa qala sallallahu alaihi wasallam a adiha iyaha ka ba fadima ita sulke din ka ba ta sulken shikenan anan fadimatu alaihi salamu ita a shugaban matan aljanna gaba dai cikin ɗayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hisonta sannan kamar su guda da ma'aiki duk da tahiyar su guda da ma'aiki idan ta ga ma'aiki za ta taso ta tarbe shi in ma'aiki gane ta zai taso ya tarbe ta haka da abu gari zalanka da salawar sirri ya faɗa cikin algunya li dalibi dariqil haqqi a wajal amma da za a kayan ɗakinta annabi sallallahu sallama an ce jihaza rasulullah sallallahu fadima fi khamil wa qirba wa wisada hashuha idkhiru annabi sallallahu alaihi ya tattalin kayan ɗakin fadima daga ciki dai akwai bargo da salka kama a ce yanzu tukunyar ruwa da katiha wadda tsatsage da ita luɓu ne shine tsabire wannan haki da aka baibaya shi a cikin katihar shugaban mata aljanna gaba wanda shi usman ya gama na cikin hidayatu ɗalibin idan lahira ta za a ce duk farfaji alkiyama kowa ya sun koyar da kai ne kowa ya runci idanu ne sai faɗi mato alaiha salamu ta shuɗe ta wuce aljanna sannan kowa ya tadda kai ne buɗe idanu ne saboda matsayinta ibtasim innaka fil bait kai murmushi idan kana cikin gida ibtasim kai murmushi tus'id sai ka morar da zaujata kamata mana ka daɗaɗar da zuciyarta ku rayuwa rayuwa sa'ida iza da halta baitaka in abin ka shigo gidanka fa da'a ala wajhika ibtisamatan raqiqatan ka aza murmushi as-silili ma'ana karamin murmushi ala wajhika ga huskarka tudkhilu wadda zaka shigar da asrura farin ciki bi hada murmushin ila qalbi zawjatika zuwa ga zuciyar matarka don ko wata matsala ake ciki kaga ba za ta gano ba su'ilat sayyida aisha radiyallahu anha an tambayi sayyida aisha Allah ka yarda da ita wato laraba na ce a sayyida su ko hillani na cewa nana zaka ci sun ce nana fadima ko nana aisha ko nana asma ana nuhin as-sayyida to as-sayyida don hillanci ne shi nana din shine dole kaji ana ce manana to ana nuhin asma'u kenan daga nana asma'u ne kamar da yan kaji an ce uban gari ana nuhin shehu mai hurnu ana nuhin bello mai gwandu ana nuhin abdullahi mai kore ana nuhin isa an tambayi aisha radiyallahu anha kaifa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi baiti ya ma'aiki ke in ya shiga gidansa fa qalat ka kana alyanan nasi shine mahi taushin mutane ga ɗabi'unsa da dhahakan mai yawan murmushi kwarai wannan hadisi eh, fathul bari mujallidi na goma shahina 461 ya kawo shi wa qala al-harith ibn hazm radiyallahu anhu sahabi ne ma ra'aitu ahadan ban taba ganin wani mutum ba akthara tabassuman mahi yawan murmushi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bisa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mujaddidin addini saboda koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko shi mujaddidi ta wallahi rahmatu wa ridwani yakan yawan murmushi ga rayuwarsa Tirmidhi ya yadda wannan hadisi hadisi na 3641 wa ƙalu sun ce su malamai fil hikimata a cikin azanci cikin hikima al'ibtisamatu ita yin murmushi la tukallifuka shay'an ba za ta ɗawainiyan tashe ka da komai ba ma'ana ba ta wahalshe ka murmushi ba abu na mai wahala ba walakin na sai da ita tus'idu takan morar da zaujataka matakka wa auladaka da ɗiyanka tana sa su ji daɗi in ka yi murmushi kakkai gini-gini da huska wasa ala rajulun hakima wani mutum ya tambayi wani mai hikima kai fa us'idu ra'ati ya zan morar da matata faƙali sai ce waje hukal basimu wa kalamu kallayin ka mai murmushi da ɗuminka mai taushi as'adu shine ne mahi morarsuwa limra'atika matakka mina zahabi wal fidda daga kabata zinari da azurfa kama ce daga 'yan naira dubu dubu da 'yan ɗari biyar biyar ka yi mata murmushi ɗin nan ka yi mata magana mai kyau ya ka bata kuɗi to a nan kenan maza na kasuwa gida hudu akwai wanda zai saki huska ga mata ta ya yi mata magana mai kyau amma bai bata ko ɗari wani kuma yana ba akasi yana ba matarsa kuɗi amma kuma bai sakin huska kuma bai magana mai kyau magana garo-garo kuma ginin-ginin da huska wani kuma duk biyu ko guda bai gashi huska ta ginin-ginin sannan magana ta da tsauri kuma bai ba su komi bai kyauta wani kuma duk biyu ya hada shine aka sin wanga ya saki huska ya magana mai kyau kuma ya ba su abin hannu ne wannan daga cikin mahimmancin kyauta magana na nan tahi ta tazawwajat imra'atun min rajulin wani mutum ya auri matarsa fakana ya kasance da'imal bishir wal ibtisamati kullun cikin sakin huska da murmushi yake muhaddibal akhlaq yana da kyawun dabi'u ana haka wa marratil ayya kwanuka suka wuce wa tufiyar rajulu sai aka amshiran mijin ganata wanga da kai mata wannan dabi'a ta kware fa aurida alaiha zawaju min rajulin akhara sai aka gitto mata aure ga wani namiji na daban aka ce ya kamata ki aure fa faƙala sai ta ce ina zauji lam ya mutu ni ka aure a miji na bai mutu ba shi na nan da rai ya hora su ta ce ina ai bai mutu ba fa abin da ya sa ni ce bai mutu ba wajen wul basimul mutahallilu huska ta mai murmushi mai kyalkyalniya wa akhlaquhu rafi'atu da ɗabi'unsa madaukaka ta ishi ma'i suna rayuwa tare da ni kullum su ne hakallo wa qalat imra'atun wata mata ta ce tashku hala zawjiha tana kai koken yanayin mijinta abinda take cewa zauji ni mijina ba'imu dhahiki ma asdiqaihi yana dawamar da dariya tare da abokai ne in ya fita zai saki fuska amma fa kathirul absi mai yawan gince fuska ne fil baiti in ya shigo cikin gida in ya shigo cikin gida ka san da nesa za an ji alama tai to za a yi sauri kowa ya kanmu jikinsa amma in ya hita waje to za ka ga ashe yana yana murmushi yana sakin huska to kaga wannan ba daidai ba ne gaskiya kamata ya yi in ma an same ka mai sakin huska a waje to cikin gidanka a same ka hiye da waje wannan kenan sai bayani na karshe ne da'uz zaujati bi ahabbil asma'i kiran matarka da sunan nakin da ta hisu mutum ya kire matarsa da sunan nakin da ta hiso asi'id ka morar da zaujata ka matarka bi nida'iha da kiranta an nida'u kira na nesa kamar kwala kira shine illa du'a an wani da'a shi ko u kira na kusa bai ɗaya na ake ce ma kiran sallah nida'u wa idza nadaitum ila salati ya allazina amanu idza nudiya lis salati to shine ka ta dan nesa bi ahabbil asma'i sunan nake da duk ta hisu wa ajmalil alqabi da sunan eh, laqabban da suka he kawa aɗir ka ƙamsasar da ajawa albaiti sasannin gidanka bi a raƙil asma'i ila qalbiha da mahi sililin sunan nake zuwa ga zuciyarta ihris kai tsananin kwaɗayi da'iman koyaushe ala an yakuna hadha al-ismul jamilu akan wannan suna kyakkyawa eh, ya kasance aladar filisanika gehen halshenka ma'ana kusa da kusa kullum kana gaya mata wannan suna ɗin faƙar kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam yunadi yana kiran da ta aisha radiyallahu anha bi a habbil asma'i mahin soyuwar sunan naki ha gare ta fai yana ce mata ya aish maimakon ya aishatu ya aish ya ke aisha kaga an yi tarhimi abinda ka faru a cikin sahih bukhari wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam na tare da aisha radiyallahu anha jibrilu alaihi salamu ya wuce aisha bata ganshi ba annabi ya ganshi sai ma ke ci ya aish haza jibrilu yukuri aki sala au kama ka ya ke aish ga jibrilu ne yana gaishe ki sai ta ce wa alaikas salam ta ansa mai sallama ta ce ma'aiki naka tara mala nara hakika kana ganin abin da ba mu gani wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam kulu laha ma'aiki yana ce masa ya ra'un ya ke wannan jam mata li jamaliha wa husniha saboda kyawunta a wani hadisi yana cewa hudu misfadinikum inda hadhihi al-humaira'i yace masa habbai da ahlul mazan mazansu da matansu Du rabin addinin ku ba ma rabi ilimi ku rike shi gun wannan haram mata din ita ce Aisha wannan ibnu majah ya rawaito wannan hadisi na lamba ta 2474 wa inda ma qalat sayyida Aisha lin nabi sallallahu alaihi lokacin da sayyida Aisha ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya manzon Allah kullu sawahibi lahunna kunan duk abokan zamana suna da alkunya shine uwawance yanzu kamar ummu salma ai ummu salma abinda a sunanta hindu zainab bintu jahash sunanta ummul hakami zainab bintu khuzaima sunanta ummul masakin ummu habiba sunanta ramla ɗi abu sufyan haka dai zaka ga ummu ummu ummu haka ma hadija ummu hala to amma aisha ba ce mata ummu fulan ko ummu fulana to ne ta ce duk abokan zamana suna da kinaya sai ma ake son ce mata nan faƙala ya ce mata a ah, fakti ne fakta ne ki ɗaya kinaya kawai bimniki da ɗanki ga ɗanki abdullah abdullah ibn zubairu ki ɗaya kinaya da shi a kama ce miki ummu abdullah ahmad cikin musnadin sai ruwaito shi mujalladi na shidda shahi na 260 ɗanyar ta ce asma'u ɗanɗan abdullahi ibn zubair yana cikin al'abadila guda hudu wanda abdullahi ɗin yana jin yare ɗari bancin larabci yana da bawa ɗari kowane yana magana da shi da wannan yaren na bawa ɗin yare ɗari yake ji almajirin mu'awiya ne radiyallahu anhu wa huwa shi abdullahi ibn zubair radiyallahu anhuma ibnu ukhtiha ɗan yan uwata ce asma'a yadda ce radiyallahu anha wa kana ya kasance min ahabbin nasu ila kalbiha duk cikin zuciyarta mutane ta hison abdullah tana ji da abdullahi ɗin ga ƙwarai fa kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula ya ce mata ya umma abdullah ya ke mahaifiya abdullahi ashe idan aka samu kina da ƙauna koya sai a kama jingina ɗanki ko da yake ga waccan babu komi wannan ya halatta kuma ko mutum bai haihu ba ana iya yi masa kinaya a ce mai abuwa ne babu komi ko yaro karami ana ce mai abuwa ne na ƙarshe wa ƙala umar ibn al radiyallahu anhu sai mu bari sai ai kira sai mu karanta wani wa ƙala umar ibn al radiyallahu anhu umaru dan khaddab Allah ka yarda da shi ya ce salasatun abu uku yusfina wudda akhika suna warantar da son dan uwanka ya je na son ka na daidai dai an tusallima alaihi idza laqitahu kai masa sallama in ka gamu da shi kuma ga ladar da aka kwasa in ka ce assalamu alaikum lada goma in ka ce wa rahmatullahi lada 20 wa barakatu lada 30 wa an tuwassi alahu fil majlisi sai dai na wani gyara da za'a da yawa za ga wani mutum na auradu ai masa sallama sallama sunna ce mai suwafa to sai ka ga <clears throat> bai amsa ba ba daidai ba ne gaskiya <laughs> sai an kula da wurin lalle ko ni wuri da haka an kai maka sallama sai ka ce wa alaikum assalam ai eh, ka dumi ne kila ba a dumi kakka ya dumi sai ka ci gaba da ka amma dai ka ansa sallama wannan kuskure na rashin ansa sallama don kana wani din aito to dumi abba ai sai ka ansa sallama wajibi ne saboda oh, <laughs> oh na gane akwai wanda ya an ka fara gaskiya matsala ce ya zan a shigar da wasu abubuwa saboda an son ka samu hushu nan shi an manuha wanda ko ba a ce ma haka ba daidai ne zan in kana yi ka mai da hankali wa an sai alahu fil majalisi kuma ka ƙara ba mai shi aka faɗaɗa mai a wurin zama wannan mutum zai je yana son ka idan mutum ya taso sai ka dan buɗa don ya zauna amma ya taso ga ka mace sai gaba ka so ne gara ka dan buɗa ko da wurin bai shiguwa ya dai ga bai shiguwa yahi wai za ƙila lakum wai za ƙila lakum tafassahu fafsahu yafsahu Allah lakum wai za ƙila kun tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahu Allah lakum wa anta da'uhu ka kire shi bi ahabbi asma'ihi ilayhi da sunan nake da ya hiso to shi an mahallu shahid din mu duk na kin da ya hiso ko kinaya da ya hiso don kinaya daɗi gare ta don shi ɗaya ne ba a yadda kawa kahirai kinaya ba ba a yadda ba ka ce maman wane ko baban wane su kahirai ba a yadda ba saboda kinaya daɗi gare ta wakila an ce fil hikima ga hikima al'ismul hassan suna mai kyau yaftahu kalba sadiki kalaka yakan buɗe zuciya abokinka gare ka ma'ana ne ya je na son ka don haka wannan daga cikin abin da za mu kula shine abubuwan nan guda wurin hudu da muka girmama iyalin matakka da kuma kakka yadda ka ci sadakinta da kuma yin murmushi da kuma kiran matakka da sunan da ta hiso ko kuma laƙubba ko kuma kinaya da ta hiso wannan misalin suna kamar ya aish laƙabi kamar ya humaira kinaya kamar ya umma abdullah wannan yana da kyau kuma da kyautata da zamantakewa akan ma'aurata idan Allah ya kai mu wani sati za mu tashi cewa khairukum khairukum li ahlihi ma'ana mahiyicin ku wanda ya ga iyalinsa duk wanda ya ga iyalinsa shi da kuma batun zamantakiya da kyautatawa da dai sauransu wallahu almusta'an na'am sadaki eh. yana tambaya ana sadaki bashi sannan aka yi sadaki eh, bashi din ya halatta mutu ya sarar da matar shi to babban abin lura masu fikiwa da suka ce idan aka yi ah, aure bashi aure bashi babban abin lura shi ne akwai wanda za a yi an ba da wani bangare sai an lura akwai wanda gaba ɗaya ba a ba da me ba ba a ba da sadakin ba ko to duk da yadda an kai idan an bare wani bangare in ma ba a ba su ba amma an ambata ta san ko nawa zaka bata sai an lura kaga ba nikahu tafwid ba shi ba za a ambata ba auren in ga girman ka kenan to a wannan ai idan an ka yi bashi ai bai halatta ga ka'idar bashi a yi shi ba tare da an sanya ajali ba dama kuma aure ya kama da ciniki kamar da almamu malik ya faɗa kuma hadisi su biyu haɗa da aure da ciniki wuri guda saboda dukkan masu guda to a nan ai zai ce zai ba ta sadaki zuwa lokaci kaza an fahimta to idan lokacin ya yi sai ta kange kanta da gare shi lalle sai ya ba da wa'annan kuɗin da aka yi magana ko dai gaba ɗaya kotun haya wannan shi masu fikin suka ce in kuma ta yi da tabbar kanta gare shi to shi kenan sai dai kuma ta bi sau da baya ba ta da damar ta ce ta hana kanta tunda ta rige ta bada kanta gare shi wannan shi abin lura ga fikihu yadda suka yi bayani cikin askari ma akwai wannan bayani eh a'a ba da yana tambaya auren inga girman ka akwai dama ya saru da ita ba dama ya saru da ita idan aka taho bayan an yi auren to za ta yi bayani cewa mai koma ta sadaki nan hikima ta wani bai masu son mai abin nan sadaki da arha bai sun hakan akwai wani wanda ya taho aure ya ce shi sadaki bai yadda ba a yi mishi da nerori da dole sai ka son a yi to a nan kila dubu hamsin ne ake basu yanzu mahi yawa to yana kila ya yi niyyar ba ta dubu ɗari kaza to shi an manuwa ta kawai fa saboda ya zan aure ne ya yi tsada wannan an san ya halatta ko kamar yadda bayani ya zo amma dai karamtar da sadaki wannan mustahabbi ne to a nan sai ta ce ba ta sadakin wani kuma makwado na yana yawa dubu ma hamsin ake yi mahi yawa ita sai ya ce mata dubu talatin zai bata to kaga ta nan komina na nan zai hitowa ne komina na nan zai hitowa idan ya bata dama manuwa ta ya bada sadaki mai yawa to shi nan mana to sai ta bare ya yi zamantakewa ta aure da ita amma idan ta ga ya rage mata ƙasa ga yadda aka ma ba suwa to sai a ce ba a yadda ba sai dai ya komo ga sadakul misli abinda a sadakul misli ba abinda ya faɗa ba a tana irinta tana nawa ga aure sai a ce sadakin ta yana dubu hamsin ko hema da haka to wannan lalle sai ya ba ta daidai wannan sadaki in har bai ƙara mata to ba zai rage mata ba daga sadakul misli eh e wannan na na batun tunhwaya daban wanga daban wanga gaba ɗaya bai ma bata ba kuma ba ambaci sadaki ba shine nikahu tafwid wallahu almusta'an na'am hmm. Hmm. Hmm. yana tambaya cewa wasu suna da cewa idan mutum ya biya sadakin mace kami a ɗaura aure yana saduwa da ita wannan gaskiya ba mashabinmu ba ne na malikiya kuma gashi da nan sokoto da nigeria da ma afirka har misira da ma andalus gaba ɗaya malikiya ga ake yi kuma shine imamul a'imma don haka cikin littattafanmu na malikiya babu wannan gaskiya domin daga cikin abin da za a lura idan ka biya sadakin mace da yawa ake wasa yin auren ko kuma gudayar su ai babu gado ba gado sannan kuma ko ka biya sadakin ma za a jira ɗauren aure ko to mina na an kai ashe sai kun yi abin daga al'adar ku shi aka ce ma ɗauren aure to sannan aure ya tabbata a lura da wannan wannan ke Allah na'am eh haka ne a haka ne to kusan farkon karatu mu wannan bayanin cewa wani ya jena aure kaza kaza akwai auren da yake haramun da mi to a gurguje a takaice aure halat wanda mutumin da haka aka talice shi bai da shahawa ko kuma da baya saboda tsuha ya kasance bai da shahawa kuma ita ta yarda ta aure shi haka kuma yana da abinci shi ta na halat to wannan aure halat ne gare shi sai wanda suke mustahabbi ne gare shi mutumin da yana da shahawar yin aure yana da abinci sheta na halat sannan kuma ko bai yi aure ba bai zina kuma ba zai kawo mai matsala ga ibadarsa ba wannan aure halat ne eh, mustahabbi ne gare shi amma idan yana kawo mai matsala ga ibada makaruhi ne gare shi wanda aure yake haram gare shi wanda tun harko zai ce sheta da dukiyar haramun ko kuma bai iya gamsar sheta ga zamantakewa ta kwanciya ta aure kuma ita ba ta iya hankuri to wannan aure haramun ne gare shi shi ko wanda aure wajibi ne gare shi mutumin da yana da abin aure in bai aure ba zai zina kuma ya ki yin aure to wannan aure wajibi ne gare shi sai ya aure wallahu a'lam sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار